labaran wasanni. To jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da sadomu da kowa wani sabon shiri na labaran wasanni muna fata kuna nan lafiya kamar yadda muke a nan Washington. Shin ka san cewa Anthony Joshua sabon zakaran damben duniya a yanzu nan wanda iyayensa 'yan Najeriya ne amma ɗan Ingila ne don can aka haife shi ya taɓa yi wa Najeriya ta yin cewa zai wakilce ta. A gasar damben boxing na zamani a lokacin da aka yi wasannin Olympics na ƙasar China a shekarar takwas amma Najeriya ta ce ba ta so domin a lokacin tana jin kamar bai taka kara karya ba. To shi dai eje kamar yadda ake kiransa a garin watford na kasar ingila aka haife shi a shekarar tara kuma ya taba zama a najeriya a can ma ya fara zama kafin su tattare su koma ingila din a cikin rahotannin da jaridar sunsport ta bayar ya koma ingila abinsa inda har ya wakilci ingila din a wannan gasar da ita najeriya ta ce ba ta so ta olympics kuma ya ciwo wa ingila lambar zinari a shekarar biyu shi dai joshua anthony dan shekaru ashirin da bakwai da haihuwa yanzu ya haɗa hancin dukkan kambunan damben duniya guda uku da ibf da wba da kuma wbc kuma wannan ta faru ne a ranar asabar ɗin shekarar jiya lokacin da ya buge vladimir klitschko da ke rike da wannan kambuna ɗin a zagaye na goma sha ɗaya na zagayoyi goma sha biyu da aka shirya za su kuma ya yi haka ne a gaban 'yan kallo kamar dubu casin a babban filin wasa na wembley da ke can london shi dai joshua antoni a dukan damben da ya guda goma sha tara ba da aka kada shi shine yake nasara a kullum to shine wani gogaggen tsohon dan dambe zakara ma na najeriya jeremiah okoro dudu yake tuna cewa ai shi joshua ya taba zuwa najeriya a shekarar dubu biyu da bakwai lokacin ne wa najeriya ta yin cewa ta bari ya je ya wakilce ta a wasannin na olympics na china a wancan lokaci amma aka ce a an gode ya tafi abinsa. To har yanzu muna Najeriya inda hukumar kwallon kafar Najeriya ta daɗe tana fama da matsalar kuɗi yanzu an yi mata ruwan kuɗaɗe domin ta samu wani zunzurutun kuɗi fiye da dala miliyan takwas daga hannun wani kamfanin makamashi da sa ƙulla yarjejeniya da shi ta shekaru biyar. Wannan kamfanin ana kiransa ITO Group wanda kuma wannan yarjejeniyar tasu ta fara aiki ne daga yau ɗin daya ga watan nan na Mayu na wannan shekara da muke ciki. to wannan a cewar shugaban hukumar kwallon kafa ta najeriya maju pinnick ya sa an zo ƙarshen abin da aka daɗe ana ta fama da shi matsalar kuɗaɗen biyan kocina na najeriya ya ce akalla daga yanzu har ƙarshen shekaru biyar ba za a taɓa samun wata matsala ta biyan koci koci ba za a tuna cewa shugabanni ko kuma manajoji ko kocinan najeriya na kwallo irin su christian chuku sha'ibu amadu samson siyasiya wasu oguwa van sunday elisha har da marigayi stephen keshi da sun yi ta kuka game da rashin biyan su kudaden su na alawas alawas da albashi abin da ya sa wasu masu kawatsar da aikin bari mu karkare da wannan labari mai daɗi a kullum mutanen ƙasar mali wanda hukumar kwallon kafa ta duniya ta cire musu kangin da aka sa musu na hana su taɓa kwallon kafa hukumar kwallon kafa ta afirka ce ta ba da sanarwar cewa lalle hukumar FIFA ta janye wannan kange din. Daman tun cikin watan Maris aka samu Mali wannan kange din bayan da ministan na wasanni Husaini Emiyon Gindo ya je wargaza hukumar kwallon kafa ta kasa din. To daman wannan abu ne da FIFA ba ta so a yi kuma ta gita sharaɗin cewa ba za a cire kangen ba sun an mai da ita wacce hukumar kuma haka din ya faru. Jama'a abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan sai wata litinin Allah ya kai a huta lafiya.